Zanga-zangar lumana wacce ita ce mafi girma tun da gwamnatin Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla Bindo ta amshi ragamar mulki a jihar Adama sama da shekaru biyu da suka gabata. Ta kunshi mambobin kungiyar makafi ta Najeriya reshen jihar Adama daga ƙananan hukumominta 21. Wannan na zuwa biyo bayan abin da shugaban kungiyar makafi na Najeriya reshen jihar Adama Comrade John Tije Kwada ya kira mai da su saniyar ware da gwamnati ke yi wajen aiwatar da ayyuka da suka shafi rayuwar mutane masu bukata ta musamman kamar yadda yake kunshi a takardar koke da ya gabatarwa kwamishinan ma'aikatar kula da mata yara da kuma kyautata jin daɗin jama'a ta jihar Adamawa. Kina magana special advisor da aka appointing a gefe fiscal challenge kuma since 2009 da aka shiga democracy da su ake yi mu makafi Na uku shine magana appointment wa'ansu gwamnati da suka wuce sai dan kokori amma a yanzu komai ya tabarbare ga members namu a zube. Su diploma su yi degree na shi da kana ya gama ya tafi law school a Enugu ya gama har wayin da nake magana da kai commissioner bai da appointment Baya ga rashin damawa da su a harkokin yau da kullum kamar takwarorin su, sakataren kungiyar makafi ta Najeriya reshen jiyar Adama Comrade Christopher Livingston ya ce akalla yara uku ne yake asarar rayukansu kan titin ja da zuwa Kojoli sakamakon neman ruwan sha. Ka ce baka ji daɗi ba baka san officials na NAB ba to ranka dade ba laifin mu ne. Allah ya sa ga director a nan a zaune shine wanda is entitled ya forward namu zuwa gabanka da gaban commissioner bai yi ba 了。 ranka dai ba wai maganar cire special education a LEA a mai state mai shine babban damuwan ba yan labai yanzu haka in ka je maraban kwajeri zuwa ganye kurame da makafi suna bara kan hanya domin babu abinci a makarantar nan babu malamai a makarantar nan tanki na ruwa wanda murtala in yako ya cire miliyon talatin da biyar ya saya tankin nan da shi abun dubu ɗari uku ya lalace tankin nan yana tsaye kasa makafinmu suna sallake kwalta na kirga yanzu kurame da daya da daya zuwa uku wanda moto ya buge su saboda neman neman ruwa a special education jada waɗannan su ne batutuwa da na nemi hukumar makarantar da masu ɗaliban su yi min bayani a kai amma suka ce da ni suna tsoron gamuwa da hushin hukumar ko da na tuntubi shugaban hukumar kula da ilimi mataki na farko na jihar adamawa alhaji hassan muhammad tola ta sakon karta kwana da kuma wayar salula kan waɗannan batutuwan amma ya ci tura har daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoton da yake mai da martani ga bukatun da ƙungiyar makafi ta kasa reshen jihar adamawar ta gaba gabatar kwamishinan ma'aikatar kula da mata yara da kuma kyautata jin daɗin jama'a na jihar adama alhaji aliyu bello tola hakuri ya baiwa kungiyar amma wallahi duk maganar da kuka faɗa nan gaskiya ne ni ma har jikina ya amma ni abin da nake so tunda na zo ministry na ban taɓa samun complain na wayannan abubuwan nan ba ka rubuta insha Allah zan je samu chief of staff mu je gaban gwamna amma ni ban taɓa samun wayannan abubuwan nan duka ba wallahi wallahi tunda na zo ministry of social development i have never to cewa akwai barisa mata ban san duk wayannan da yanzu in ka bar ni ma zan ce ministry special education me jada yana under minister of education ne yayi ban san cewa yana karkacin wannan wurin ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya